Jama'a Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu kuna tare da Dr. Muhammad daga Fadimatu Islamic Herbal Center. ‘Yan uwa a yau za mu ɗora a kan karatunmu da muke yi a kan anatomy ko ka ce anatomy da physiology na jikin mutum ma'ana ɗaukakin jikin mutum muna kan fitan kogo. ma'ana fitan kogo na uku kar mu manta a karatunmu na baya mun ce kwakwalwa tana da sassa guda uku akwai gaban kwakwalwa akwai tsakiyar kwakwalwa akwai bayan kwakwalwa wajen ƙeya kenan to yau kuma allah ya da za mu magana akan tsakiyar kwakwalwa tsakiyar kwakwalwa shine kwakwalwar tsakiya wacce ake kira kwanya ita wannan kwanya fa ta tsakiya ta kunshi ɓangarori guda uku kamar haka ɓangaranta na farko shine cinyoyin ƙwaƙwalwa ɓangaranta na biyu shine tagwayen halittun ƙwaƙwalwa ɓangaranta na uku shine komar ƙwaƙwalwa bari mu ɗauke su ɗaya bayan ɗaya insha Allahu daga wannan cibiya ta mun faɗi batu Islamic Herbal Center Kano Nigeria. Me ake nufi da cinyoyin kwakwalwa? Cinyoyin kwakwalwa su ne wato wani sashi na kwakwalwar tsakiya wanda suka kunshi ɓangarori guda biyu kamar haka. Akwai takarkarin kwakwalwar gaba, akwai takarkarin kwakwalwar baya. shi takarkarin kwakwalwar gaba Shi ne wanda ita so daga kwakwalwar gaba Iratso ratso takarkar kwakwalwa zuwa kwakwalwar ƙarshe shi kuma takarkarin kwakwalwar baya Shi ne wanda ita so daga kwakwalwar ƙarshe Iratso ratso takarkar kwakwalwa zuwa cikin kwakwalwar gaba wato kwakwalwa take cikin gaban goshi kenan to bayan wannan sai kuma bangaren da ake kira tagayen halittun kwakwalwa su ma tagayen halittun kwakwalwa a cikin kwakwalwa tsakiya suke su kuma iri biyu ne akwai tagon farko su ne waɗanda suke sama su aka ɗora alhakin sarrafa gani za mu ji bayanin akan su Allah da a fito na kalkale sannan akwai tagwaye na biyu su kuma su ne daga ƙasa su kuma su aka ɗora wa alhakin sarrafa ji su ma za mu ji bayani nan gaba in Allah ya da idan muka zo fitan kalkale to bayan nan kuma abu na uku da ke cikin wannan wuri shine kafa kwakwalwa kafa kwakwalwa tana cikin tsakiyar kwakwalwa ma'ana kwakwalwar tsakiya fa kenan wani ruwa ne wanda yake kai komo daga gaban kwakwalwa ratso takardar kwakwalwa zuwa ƙarshen kwakwalwa to wannan shi ake kira kafan kwakwalwa shi ne misa da tsakanin kwakwalwar gaba da kwakwalwar ƙarshe shi ne ke ƙulla alaƙa ta aiki tsakaninsu to bayan nan kuma kashi na uku shine komar kwakwalwa ita komar kwakwalwa ita ce kwakwalwar da aka ɗora wa alhakin sarrafa al'amuran bacci da farkawa kajifa su ma farfadowa za mu ji bayani a kan sunan gaban allah dake dake insha allahu ita ma tana da ɓangarori guda biyu akwai matankaran ƙwaƙwalwar goshi shi matankaran ƙwaƙwalwar goshi shine wanda ya taso da ƙwaƙwalwar gaba wato gaban ƙwaƙwalwa fa kenan in ratso takardar ƙwaƙwalwa zuwa ƙwaƙwalwar ƙarshe sannan sai matankaran kadarkon ƙwaƙwalwa shi shi kuma tankaran kadarkon ƙwaƙwalwa shine wanda ya taso da ƙwaƙwalwar ƙarshe ya ratso takardar kwakwalwa ya shiga zuwa kwakwalwar gaba wato kwakwalwar take cikin goshi to waɗannan ɓangarori su ake kira ko mara kwakwalwa za mu ji bayanin aikin su daki-daki insha Allah a cikin fitan alkalin Allah ya kai mu da kuma yadda Allah yake sarrafa su. duka waɗannan ɓangarori za ka gan su a tattafke a dindankule a cicture kamar jijiyoyi kamar wata tufka-tufka ita ce fa kwakwalwa amma fa halittu ne masu ayyuka wannan na makwataka da wannan wannan na ɗamfara da wannan kuma kowanne akwai miliyoyin halittu a tare da shi a matsayin tsakin kwakwalwa ko ka ce 'ya'yan kwakwalwa wa'anda suke ofisoshi ne na sarrafa ayyukan jiki fitan kalkalin allah da nan ne za ku sha mamaki na bayanin yadda suke aiki daki-daki ba mu ɗauki ɗan allah da adarsu mu na gaba za mu ɗauki kwakwalwa ƙarshe saboda ba zai yi auna lokacin ba kuna ta dr muhammad sunana amisu muhammad fadimatu islamic herbal center da ke nan gaida kano nigeria ne muku fatan